This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ko kiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 12 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. To baba Isra'ila ta faɗi cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan ƙungiyar Hamas amma har yanzu tana ƙoƙarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. A jiya Litinin ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana ta ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Rasha ta yadda da kalaman da Paparoma Francis ya yi a lokacin wata hira da kafar yada labaran RSI ta Switzerland kan cewa ya kamata Ukraine ta hau tebarin tattaunawa da Rasha. Kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa bayan sace yaran makaranta 287 a kaduna wani shirin gwamnatin tarayya ya ce akwai makarantu a jihohi goma sha hudu da ke fuskantar barazanar masu satar mutane ba wata ƙasa da za a ce za a zo a kwashe yara kamar 287 sai ka ce allurai ne suka zube a ce wai ba za a ji motsinsu ko numfashinsu ko wani abu ba ya kamata a ce najeriya ta wuce inda take yanzu kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sakwato wanda a yau shirin zai ci gaba da duba halin da ake ciki a jamhuriyar niger biyo bayan ɗage wasu takunkumai da kungiyar ecowas ta azamata muna kuma dauke da sakon watan ramadana daga imam sa'idu alhad bawa amma yanzu sai a gyara zama a kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Isra'ila ta faɗa a jiya Litinin cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan ƙungiyar Hamas amma har yanzu tana ƙoƙarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. Harin da ake kyautata zato an kai a maɓoyar Marwan Isa ya faru ne a tsakanin ranar Asabar da Lahadi a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila real Admiral Daniel Hagari a lokacin da yake bayani a wani taron manema labarai a jiya Litinin. Hagari ya ce harabar ginin da aka kai wa hari a tsakiyar Gaza wasu shugabannin kungiyar Hamas biyu sun yi amfani da shi cikinsa har da Isa. Wanda Isra'ila ke zargin yana daga cikin waɗanda suka kitsa harin ta'addancin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isa shine shugaba na biyu mafi girma a reshen soja na ƙungiyar Hamas. A jiya Litinin ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Ina kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ƙara hurawa ƙungiyar Hamas wuta akan ta gaggauta sakin duka mutanen da ta yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba a cewar Israel Cards. Dole ne dai kwamitin ya amince da matakin ta hanyar kaɗa masa kuri'a. a halin yanzu mambobin kwamitin da yawa ciki har da amurka birtaniya da japan sun sanya kungiyar hamas a matsayin ta ta'addanci a cikin dokokinsa na cikin gida Kat ya yi jawabi a taron kwamitin sulhun da ya kunshi kasashe sha biyar wanda amurka da faransa da birtaniya suka buƙaci a yi don tattauna batun wani rahoto da pramila patton ta fidda wato jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman akan cin zarafin mata a lokutan rikici A jiya Litinin Kremlin ta yi da kalaman da Paparoma Francis ya yi a lokacin wata hira da gidan rediyo da talabijin na RSI a Switzerland kan cewa ya kamata Ukraine ta samu kwarin gwiwar hawa teburin tattaunawa da Rasha shekaru biyu bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Dalilan Paparoma na so a yi sulhu masu saukin fahimta ne. abinda kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai kenan peskov ya ce shugaba vladimir putin ya sha nana ta cewa a shirye rasha take ta yi tattaunawar samar da zaman lafiya amma abin takaici kalaman fafaroma da kuma waɗanda sauran bangarori suka yi ciki har da namu a baya-bayan nan sun fuskanci rashin karbuwa sosai a cewar peskov putin ya yi tayin tsagaita ayyukan soja a fagen dagar da ke gefensa wani mataki da ukraine ta yi watsi da shi To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan rahotanni sun ce wani shirin gwamnatin tarayyar najeriya ya lissafi sunayen wasu makarantu a jihohi goma sha hudu da kuma birnin tarayya abuja a cikin jerin waɗanda ke fuskantar barazanar hare-hare 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane biyu bayan sace ɗaruruwan yaran makaranta a jihar kaduna duk da cewa babbar jami'an shirin gwamnatin na kula da tsaron makarantu hajiya halima iliya bata bayyana takamammen jihohin ba amma wasu kafafen yada labarai sun rawaito cewa yawancin jihohin na arewaci ne da kuma gabashin najeriya malam nasar zaharaddini tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya ya mun fashin baki akan wannan batu yana mai cewa baba za a iya cewa dukkan abubuwan guda biyu ne suka saka aka samu irin wannan matsala da ake samu da farko mu duba waɗannan jihohi guda goma sha hudu idan ka ɗauke su ka cokan za ka ga cewa sun fi kashi biyu bisa uku na wato yawan ƙasa da ake da ita a najeriya to kaga abu ne mai wahala a ce an iya saka ma'aikatan tsaro da za su iya kare waɗannan jihohi guda goma sha hudu ah, in dai har ba a fito da wani tsari na wato fasaha irin ta zamani wajen tsaro ba kuma tun ba yau ba ake ta magana ko da yake naji kwanan baya babban ministan tsaro yana magana za su kawo wannan irin dabarar zamani to ai wato jiya ya kamata a ce an yi ba yau ba ko gobe wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ciwa najeriya tuwa a kwarya kaga ba wata ƙasa da za a ce za a zo a kwashe mutane a kwashe yara kamar 287 sai ka ce allurai ne suka zube a ce wai ba za a ji motsinsu ko numfashinsu ko wani abu ba ya kamata a ce a wannan marar da ake ciki ta yanzu najeriya ta wuce inda take yanzu ya zama akwai na'urori da duk wani inda aka yi wani motsi ya zama cewa an samo hanyar da za a gano inda ake irin wannan ta'annaci. kamar yadda ka faɗa cewa ya kamata najeriya ta samu na'urori da fasahohi na zamani don saboda kawo ƙarshe wannan al'amari da ke faruwa to amma kafin hakan ma mutane na mamakin kullum ana tattaunawa da waɗannan masu satar mutanen a tawayar tarho kuma za iya bibiya ta wayan tarho a gano ta inda suke a yi amfani da hanyar sadarwa a gano ta inda suke don saboda a kama su ko kuma a kubutar da waɗanda aka kama ya kake ganin wannan batun gaskiya ne baba babu irin abubuwan da ba a cewa ana yi gwamnati na yi kan wai da ya kokarin amfani da wayar tarho kwana-kwanan da in ba kamance ba za a ga cewa an soke layuka na wajen mutum miliyan goma sha a najeriya wai ba su haɗa layinsu da shaidar katin ɗan ƙasa ba wanda an yi haka ne a faɗar gwamnati domin a sami hanyar tsaro ko kuwa inganta tsaro na mutane na amfani da waya abin da ya fi zama a ala shine yadda ake tsari irin na dama wanda informants ɗinnan yanzu saboda gwamnati ba ta iya biya su 'yan ta'adda su suke amfani da informant yanzu suna ba su labaran abubuwa wanda suke amfani da su wajen aikata irin wannan ta'annati informants na gaya musu inda babu ma'aikatan tsaro su shiga su yi abin da suke so su yi rawar gaban hantsi a wuraren nan malam nasiru zaharaddini kenan akan batun tsaro da kuma satar mutane a najeriya ana tare da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na fuskantar giɓin kuɗi na kusan dala biliyan goma don sayan makaman sojan Amurka da ake bukata domin maye gurbin waɗanda aka tura wa Ukraine. Giɓin da ke bukatar ƙarin kuɗi daga Majalisar Dokokin ƙasar a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaro. ba mu hango wani zaɓi ba baya ga yin ƙari a kasafin kuɗin ko kuma sa kuɗin a cikin kasafin kuɗi don a iya sake sayan makaman da aka fadda abinda mataimakiyar sakataren tsaron amurka kathleen hicks ta faɗawa manema labarai kenan a jiya litinin ta yiwu muna buƙatar kusan dala biliyan goma don sake sayan komi duk abin da muka tura zuwa ukraine ta ɓangaren makamai abinda wani jami'in daban ya faɗawa muryar amurka kenan jami'an pentagon na sa ran samun kuɗin don sake sayan makaman da aka rasa a ƙarin kuɗin da gwamnatin biden ta nema wanda suka hada da ƙarin biliyoyin kuɗi don tallafawa ukraine da isra'ila da taiwan ko da yake har yanzu majalisar dokokin bata amince da kudiran ba saboda takaddama da ta taso akan kashe kudade da kuma tsaron kan iyakokin amurka Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin gwamnatinsa na shekarar 2025 na dala tiriliyan 7.3 wanda da wuya ya samu karbuwa a Majalisar Dokokin ƙasar da ta rarrabu. Biden ya yi bayani kan ƙudurin a yayin da ya je New Hampshire don bayyana wa Amurkawa shirinsa na ƙara haraji akan masu hannu da shuni da kuma jaddada ƙudurori da abubuwan da ya sa a gaba don jan hankalin masu kaɗa kuri'a a jihohin ƙasar da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe. A yayin ziyarar da ya kai Govstown, Biden ya sake gutsuro kaɗan daga cikin jawabin da ya yi kan halin da ƙasa ke ciki a makon jiya da nuna yadda ya bambanta da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba Donald Trump. da yake magana a wata cibiyar bayar da agaji ta YMCA a jiya litinin ya sake kawo batun nan mai mahimmanci a siyasar kasar wato tsarin lafiya da fansho ga tsofaffi. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ko ga Ali Mustapha Sokoto da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi yanzu an misali ba zumfin wannan da suka kama su sake shi sun fita daga cikin waccan kungiyar ko a sake shi jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da sado mu da kowa wani sabon shiri na tsakan waya da farko muna taya mu muna shiga wannan watan mai alfarma na ramadan allah ya samu shi lafiya mu gama shi lafiya gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar niger tana ci gaba da yin shuru abinta game da abubuwa guda uku na farko har yanzu bata ce ofan ba game da cire mata takunkuman da ecowas ta yi tun ran 28 ga watan fabrairu da ya gabata na biyu har yanzu gwamnatin nan bata ce ga abin da take nufin za ta yi da hamararren shugaban kasar muhammad bazoum da suka yi wa juyin mulki ba sannan na uku wanda watakila shine yan nijar suka kagara su ji shine shin har yaushe gwamnatin nan za ta yi tana mulki ne domin har yanzu bata fito da jadawalin da zai nuna cewa ga ranar da za ta mai da kasar a hannun 'yan siyasa ko kuma hannun demokuraɗiyya ba a maimakon haka gwamnatin ta nijar tare da mali da burkina faso sun fi ba da karfi gaba da sanarwar cewa sun hada kungiya sabuwa ta su guda uku da za su tunkari al'amuran ta'addanci inda za su yaƙi 'yan ta'adda da 'yan jihadi da 'yan kidnapping da sauransu yayin da wannan take faruwa niger tana da yiwuwar ta fuskanci martani mai gauni daga wajen kasashen yammacin turai bayan ziyarar da firayim ministan niger din ali muhammad lamin zini ya kai a wasu kasashen da su kasashen yammacin turan ba sa shiri da su wato kasashe irin su rasha iran da turkiya me zai faru ga miliyoyin dalolin tallafi da niger ta saba samu daga kasashen duniya nan da ta fasata ba yanzu irin su ita amurka ɗin su ingila faransa da sauransu wanda kamar da muka ce ba sa jin daɗin wannan sabuwar soyayyar da aka kulla tsakanin niger da su rasha turkiya da kuma iran wannan su ne tambayoyi na ƙarshe da za mu ansa a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin muhimman 'yan siyasa guda biyu da suka taba takarar shugaban kasa a Nijar din wato Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intanakarar Alasan wanda kuma Suleiman Muni Barma wakilin mu ne mai ya zauna ya gudanar da wannan muhawara tsakanin su. Saboda menene matsalar da aka samu da France 'yan sikirci ne a cikin kasashen sun zo sun kasa shekaru da shekaru sun kasa gyara kullum ana tumka ana walwalewa ne. kuma ba a ga abin da suka abkata ba ni na faɗi shi cikin program kina ni ce kai a kore su ina amfanin sojojin ga na France da na America da na itali da duk waɗanda annan ina amfanin su in ku zo sojoji sojin wata ƙasa zai zo yi yaƙi da sunan mu ba ta yi wa wani dan wata ƙasa ya ka zo ka ce shine zai tsare ma ƙasar ka kenan amma ka a yi wannan a tahi ka hidda wancan ka hidda dan eh, faransa ka kaman dan risi su ma risi interior su ne suke biya iran interior su ne suke biya turki interior su ne suke biya an ce su ba sa wasa ba sa wasa da aiki kuma ba sa bukatar komi ga kasashe masu tasowa illa kawai su taimake su haba da Allah duk wannan duk jiki na kunne kaka za ka ce arisi ba ta bukatar wani abu ko ka ce iran ba ta bukatar wani abu wannan zancen karya ne in haka nan ne turki ta maido mana miliyan ɗari biyu mu da ba zum kai a siyo mana kaya ai sai su maido mana sai su ba mu kayan yaki ba za ke deja sun ci amfanin nijar nan sun ci amfanin iraniyon da petrol na nijar saboda kayan yaki za mu sayi wajen turki mu sayi su wajen iran watakila iran mu sai da mata iranium kin mu eh, eh, can risi kayan yaƙi za mu sayi wani misa suka taɓa bamu kyauta kai ni har yanzu ban taba shi inda aka ce risi ta bamu wani kayan yaƙi kyauta ba ko iran ta bamu kayan yaƙi ko turki ta bamu kayan yaƙi mai shi amerika ta bada na shi france ta bada kayan yaƙi kyauta kenan mutane su yi hankali ƙasar nan mu da 'yan ƙasar nan mu za mu gajanta ba mu bakin ciki allah sa a tahi wajen king jong nijar ta yi mu'amala da shi in dai cikin ribar nijar ne ba cikin riba aljuhan saboda menene matsalar yan siyasa yan siyasa in ka te wata ƙasa ka yi alaka da ita alakan nan za ka sa ka ciki kenan ka ashe su ma sojan ga sun tafi wagga alaka a yota ne saboda aljuhan su saboda gobe in ma sun sabka da iko za su ci gaba da ci a yi abu wanda zai amfani soja yana kwarai yake haka na ai soji shi ma mutum ne ko ko baka sani ba kuma soji nawa aka kamo tare da yan ta'adda wanda suke haɗa kai da yan ta'adda ana kashe ni baka san ko nawa ba gendarma nawa aka kamo gard nawa aka kamo duwan nawa aka kama macuta su ba 'yan adam bane ba kamar kowa bane ba yanda ka ga dan siyasa akwai macuta cikin 'yan siyasa haka ne da akwai macuta cikin eh, sojawa mm, president tahir jumba ne fa'idar wannan sabuwar alƙibla da nijar ta dosa ah. karkashin hulɗar da suke kokarin karfafa da kasashen eh, nan da muke magana abin da muka so mu hulɗar da an kafa da su ta ci gaba ce don bai yiwuwa bai arzikin da allah ya ba nijar a ƙasa. menene arzikin da kake magana tun da wata arzikin da ake magana kaga na farko uranium ai mamaki aka yi ma a ce muna a cikin talaukawa cikin duniya na ƙarshe uranium din nan sama da shekara hamsin ake fito ta. amma akwai shi ana ayyuka kuma har shekara hamsin ko su ɗari ma ana ana ana da shi da akwai shi Niger da yawa akwai shi da yawa da dama Niger akwai man fetur Niger akwai zinariya Niger akwai wasu karufa da dama wasu masu daraja wanda aka yin kayan jirgin sama wanda aka yi kayan jirgin ruwa akwai su da dama cikin niger to in ana son niger ta ci gaba gobe dole sai an yi tanadin tsaro me zai sa ba za a ba talaka damar ya yi noma shi da kan shi san ya ya kuma gare shi ai shi tanadin kayayyaki ya noma zamani da ya ce daga najeriya ake gamu da abinci a abinci na gani ɗaya ce ake wanga wanda adda shi tura na shi ta shiri ba an ga shi tura shiri ba kasuwanci da suke amma niger in an tashi niger da mali da burkina bai kamata a ce muna sayan shinkafa ko wani falawa ƙasar waje muna iya mu kanmu in an kai tsari shekara biyu ta uku an ƙare kokon bara an yi ziwa da kokon bara na neman abinci cikin duniya ƙasashen uku faransa sun kai zamanin soja dubu guda da dari biyar miliyan ma'anar zaman su babu ba su muka mana komi ga su da komi saman samaniya suna ganin abin da ake ci ko tsuntsu ko gidan kake suna ganin ka an ba su ganin yan da. kana ganin eh, kana ganin kamar ita rasha za ta iya yin waɗannan abubuwa kamar yadda a baya amurka ta shayi kyautar shirgi kyautar makamai amurka amurka da abin ta ka baka har faransa duka wani ya baka tsohon kaya wani bi a baka yanzu haka akwai jirage sai santrant na na a wadda amerika ta ba nijar tun muna so da akwai su dubu biyu da ishirin da ɗaya da dubu biyu da ishirin da biyu aka fara da akwai ki guda an ce kun sun karo wasu biyu mun gode amma akwai f-15 na zuwa yaƙi akwai avion furtif na zuwa yaƙi akwai helicopter da kuma ba a fashi ba kuma su da amurka su ya kamata nawa an ka bamu babu akwai bindiga wadda mutum guda an kana da ita kana ishe da jirgin sama kaka kuma jirgin sama da sama na yaƙi ko aro ya kamata su ba su ba mu aro ba su ba mu kyauta ba a sayar da saboda ba mu ibiya rashin tana iya kawo irin na kyauta ka tanka ga mali da burkina da suke an ba su irin su kwarai mali ko ba su da komai sojojin suna da wajen jirgin hamsin da wani abu na yaƙi tsakanin helicopter da yaƙi na aviyan da kwamba kan maganar fa'idar irin abubuwan da kamar Eh, kasashen yammaci da su yi wa Nijar ba kana ganin kasashen nan na gabasi za su iya yin su kwa misalin abubuwan da tahir gimba ya ta magana a kai cewa za a iya samun kaza da kaza da kaza jiragen yaƙi da makamai nan malam bahaushe ce sanin mijin hankaka sai allah su waɗanga abubuwa da kake gani duka ya danganta da jagorancin mutane iski jagororin namu suna da niyya kyakkyawa ta ayi haka nan kenan in ya zama na jagororin namu ba za su tsaya su kare riban nishar ba to aikin banza ne ko da ba suka yi alaka ita da banza da kaɗai kamar gidan jiya ne noman goji saboda in babu jagoranci na kirki menene jagoranci na kirki a yi ma juna adalci saboda kaga yanzu sojawan ga in suka taso suka tsaye da adalci cikin ƙasa to komi zai tafiya daidai menene tsaye da adalci wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi yanzu al misali ba zo mutum wannan da suka kama su sake shi sun yadda daga cikin waccan kungiya ko a sake shi waɗanga bayan allah da ake rike da gidan kaso eh, waɗanga eh, ma'aikatan ba bazum har da ina gani masu mishi tuwo wasu cikinsu da masu tsaron shi duka ana kame da su a sake su waɗanga bayan allah da aka yi ma manda dare a sake su wani ga barayi na ƙasa da suka ci dukiyar ƙasa an kaha hukuma amma hukuma har yanzu shiru kake shi hukumar nan ta yi aikinta a tsaye da shari'a a tsaye da doka da oda cikin ƙasa amma babu shari'a cikin ƙasa kuma kun zo kun bata da da ecowas kun zo kun bata da kasashen duniya babu wanda ke tare da ku kai har turki wannan da kake gani ba ta tare da su babu inda za a zuwa kamar ka sai da kare ne ka so biri na ta kare ba Um, za mu rufe da wannan batu uh, dangane da rikicin siyasar da ake fuskanta a kasashen sahel gaba daya um, wasu na ganin kamar akwai yiwuwar yakin cacar baka uh, a da ce uh, turawan yamma da na gabacin duniya ke kokarin kaurar da shi su mero da shi nan a ci gaba da kafsawa a yankin sahel ba a cikin wani yaƙi kuma ana ciki da mu turawan mu sun kawo muna yan ta'addanci su a su ana zargin su ne kansu ana zargin ba ne babu rejista na yan ta'addan da an ka kama babu shi da muhammadu su da ba su suna da shi sun sani duk shugaban kasashen ga uku ga mu da dimbin arzikin kasashen mu ana yi muna yi mu ci da kanmu muna yi mu rayar da kanmu amma mun samu yan tiyatar sun kawo iko in ka diba duk abin da an kai babu na gaske ciki ƙasa ga uku shugabannin da jagoran da aka samu kuna gani ana kashe mutane ana amsa dukiyarsu ana cin zarafi mata da yara da ke ta'addanci kuma kowa sai yadda addaga akwai mu basu kuɗin akwai mu basu mashin akwai mu basu abin da suke aiki da su hmm. kuma akwai masu tafi da su kowa ya san magana wadda take amma sai a rufe a ce hannun ah, hannu mun zo mu kama muku shi sani sahal aiwa ne duk ƙarya ce burga ce amurka sun sani hoton ta sani rasha ta sani ba a maido yakin tsakanin su a nan ba zai yi duk abin da shamu na kai daban yake mu tsare kasashen mu kare kasashen mu mu samu mu fara zancen tattalin arziki mu industry mu samu mu noma da zamu ita da kanmu mm, ana kwatanta Niger da mafi eh, tsaro a cikin waɗannan ƙasashe na ios Niger ta shiga gaban su kwarai a ah, duka ɗaya ne niger abinda sa aka ana sa wuta ana sa ruwa niger me ya haka niger matsalar da dashi juyin mulki niger me yasa ya zama magana duniya ya zama labarin da ya zama musiba cikin duniya me ya haka arzikin da aka niger ana cewa akwai yiwuwar kasashen nan na gabas da yamma eh, suna kokarin mayar da yankin sahel eh, fagen yaki. wallahi biri ya yi kama da mutum saboda in ka tsaya ka kwantar da hankalinka menene risi take so ga nishar menene russia take so ga mali menene take so ga burkina menene iran take so gare su menene turki take so gare su menene france take so menene america take so ai ya kamata sai ku tsaya ku yi nazari ku gani kamar wani yakin duniya ne na uku ake so a yi me ba su da wurin yin shi ba su so ya gurbatar musu da yanayi sai suna so su maido shi nan ɓangaren kasashe na sahel saboda da wasu manuhohi. to kamar da muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara da su Alhaji Tahiru Gimba da Intanakar Alasan suka yi kwanaki suna yi game da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar da takunkumin da hukumomi da ƙungiyoyi na kasashen duniya suka kakaba ita kasa ɗin. muna godiya gare su da suka dauki lokacin wannan muhawara din a gaban wakilinmu suleiman bar mu shi ma muna gode mishi yanzu kama da dukkan su aliyu musufan sokoto ne ke muku ban kwana daga washington dc ku huta lafiya to madalla yanzu ko ga nasihar azumi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa limamin masallacin juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa da ke nan cikin garin bauchi ina jan hankalin 'yan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka na farko wannan azumi na ramadana a rayuwarmu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya allah ta'ala ya amince mana mu azumta to zai yi matukar abin mamaki ko zai zama abin mamaki ga musulmin da Allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumin wannan hasara ce mai girma gare shi kuma zai yi dan da na sani a rayuwarsa malamai suna cewa inda mun san alkhairin da ke cikin watan ramadana da mun so Allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba ɗaya ramadana ne saboda alkhairin da ke ciki bayan haka zan ja hankalin yan uwa wajen mai da hankali akan sallah sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda azumi ya zamo haka kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullum kamar tagwayen juna ne da sallah da azumi da ainihin imani da allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani wadda duk talaucin mutum dole ya yi su duk babu mutum dole ya yi sallah dole ya yi azumi sai dai an waye gari bai da lafiya ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi amma ba a ce an ɗauke mai sallah ba ko an ɗauke masa azumi ba in ba da lalura ba to wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali aikin hajji shi ma ibada ce ta masu hali da wannan mu mai da hankali wajen yin sallolin nan musamman guda biyar cikin dare da yini kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna. To ma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice Isra'ila ta faɗa a jiya Litinin cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan ƙungiyar Hamas amma har yanzu tana ƙoƙarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. Harin da ake kyautata zato an kai a maɓoyar Marwan Isa. ya faru ne tsakanin ranar asabar da lahadi a cewar kakakin rundunar sojan isra'ila rear admiral daniel hagari a lokacin da yake bayani a wani taron manema labarai a jiya litinin A jiya Litinin ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. ina kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya ƙara hurawa ƙungiyar hamas wuta a kan ta gaggauta sakin dukkan mutanen da ta yi garkuwa da su ba tare da bata lokaci ba ko kuma wani sharaɗi a cewar israel cards ta masu saurare da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar idan allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Calvin. Baba ya kuma ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.